وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله أيها الإخوة الأفاضل خطبتنا لهذا اليوم عن الشكر عباد الله إن من أجل العبادات إن من أجل العبادات وأعظمها إبادة الشكر والثناء على المحسن عز وجل بذكر إحسانه فالموحد حقا والمؤمن صدقا يشكر الله على نعمه العظيمة وعلائه الجزيلة فيثني عليه أيها الإخوة وما أدراك ما الشكر وشكر الله على نعمه يكون باللسان وبالقلب وبالأفعال ولقد عمرنا الله بشكره ووعدنا بالزيادة من واسع فضله فقال عز من قائل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فالنعم إذا شكرت زادت وكثرت وإذا جهدت وكفرت زالت وفرت قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله وقال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون والشكر عند جمع من أهل العلم واجب لقوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وأمر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشكر في قوله تعالى وكن من الشاكرين وذلك بما أنعم الله عليك من النبوة والرسالة وجعله سيد ولد آدم ولقد أثنى الله جل وعلا على إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى شاكرا لعن أمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فكل نعم الله يستحق عليها الشكر عباد الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وهو الذي خلقها لنا ويسر لنا أسبابها فإن كنت حقا ممن يؤمنون بانفراد الله بالسلطة والتدبير فاشكر الله على هذه النعمة قال تعالى واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون عباد الله ولا بد للشكر من أمور أن يعترف المؤمن بقلبه بمنة الله عليه أن يعمل بطاعة الله قال تعالى اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قال بعض السلف الصلاة شكر والصيام شكر ثالثا شكر باللسان بالتحدث بالنعم قال تعالى وعما بنعمة ربك فحدث أي أخبر بما أنعم الله عليك اعترافا بفضله والقلوب مجبولة على محبة المحسنين ومن التحدث عباد الله بالنعم ذكر النعمة والتحدث بها على سبيل الإجمال لا التفصيل ومن التحدث بها أن تدعو تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتبلغ رسالته ولا بد من هذه الأمور الثلاثة وصدق القائل أفادتكم نعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير والضمير محجبا عباد الله إن غالب من على وجه الأرض لا يشكرون ففض بأن تكون من الشاكرين قال تعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون وقال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عباد الله فتصوروا يا عباد الله لو عدمنا السمع والأبصار والعقول بأن كنا سما عميا بكما ماذا سيكون حالنا أفلا نشكر الله الذي من علينا بهذه النعم فنقوم بشكره وتوحيده وطاعته فنكون من الشاكرين ولا نكون من الذين ذمهم الله بقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين أفلا نشكر الله على نعمه ومن أعظم النعم بار الإسلام والتوحيد أنه لا يعاجل بالعقوبة ويفتح باب التوبة ووسع وقت الإبهال ولو أجل الله لنا لنا العقوبة لما بقي على وجه الأرض من أحد ولكن الله يستر ويكفر ويكفر قال تعالى إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالقروة الوثقى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى عباد الله إن الله غني عن شكرنا وإن منفعة الشكر علينا وحدنا قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن النفع عائد عليه wale an na kulle shakirin lirabihi filhaƙiƙa mahusinin ilanarsa hebe shukuri la'annahu mukafin bihi linamin rab falayar sadi wa ahadin an yi kafi a neman Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhun yan uwa masu girma muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo da mu wannan yini da muke ciki na biyar ga wadan jima'ar al'akhira shekara ta da da da hudu arba'in shida. wanda shi ne ashirin da bakwai ga watan sha biyu shekara ta 2024 yan uwa abin da yake a bayyane na wannan wata da muke ciki na sha biyu, watan musulunci dai watan shida ne mana da mu da ramazan yan uwa rige wata kaman guda biyu muna da rajab a gaban sannan muna da sha'ban shi kuma wannan shine watan da muke na kirge wanda aka dora mu a kai. to muna gab da karewansa yau muna 27 kwana uku watan zai kammala galibi za mu ga a al'ada da muke yi ba addini ba al'ada al'umma sukan majunansu bai-bai da wancan tafiyan wancan watan da tunatar da juna wai ka duba abin da ka a baya saboda sabon shekara da za ka shiga to ka ɗauka wannan kalandan da kake wani abu ne da shi da ka riska a ƙa'ida ta Allah a duk abin da Allah ya yi maka ya shige na ni'ima za ka yi godiya da wannan ni'ima da Allah madaukin sarki ya maka yana daga cikin mafi girman ibada shine godiya da nuna yabo ga wanda ya maka godiya shine Allah subhanahu wata'ala musulmin kirki yana godiya ga Allah saboda Allah ne ya ce a yi godiya gare shi godiya musulmi zai godiya da neman da Allah ya masa da harshensa ya ce alhamdulillah ina mai godiya ga Allah subhanahu wa da ya bani rai a jikina da ya bani abin da na iya ci kawaye gari za ka ga daga safe zuwa yanzu akwai wanda yana nan bai iya samu abin da ma zai cina abinci ba amma kai killa Allah ya baka wanda ka karya da iyalanka alhamdulillah ni'ima ce kana da wanda ka koma gida ko kuma ka ci da rana kafin ka fito nan alhamdulillah wannan ni'ima ce kaga ka nuna godiya zuciyarka ta amsa gangan jikinka ta nuna ubangiji subhanahu wataala ya umurce mu da mu rika nuna godiya kuma ya mana alkawari zai ƙara mana idan muka gode masa la in shakartum la azidannakum in kun gode duka rantsuwa Allah yayi wallahi kuka gode to wallahi ni ma zan ƙara mu Allah bai wasa da kowa ko baka bin Allah bashin rantsuwa Yan uwa masu girma al'amarin ni'ima ta Allah idan aka yi godiya ƙari ake yi idan kuma aka yi musu aka kangare sai ya gusar kuma sai karar da mu ubangiji subhanahu wata'ala ya wa wani bawansa wanda ake kira Luqman. malaman suna kiransa Luqman al-hakim wayansu suna cewa Luqman al-hikma wannan Luqman bawa ne daga cikin bayan Allah subhanahu wata'ala wanda daga cikin hikima da Allah ya ba ta in ka ɗauki sautin lukuman za ka gan da ya zama da yaronsa ɗan ƙarami ɗan ƙarami yana koya masa aƙida da dogaro da kai da mutunci da mutunta kai da yadda zai iya zama a rayuwarsa bai rena kankantar shi ba saboda halittar Allah da kake gani yau ka ya fiɗa kai ɗinka tun yana cikin mahaifiyarsa wallahi yana yin tasiri da abin da uba yake yi na waccan nan uwa ma'ana abin da za ka ce da uwan na halar da koya mata tarbiyya to yana tasiri da jinjirin da yake tumbe da lukman hakim baya yi wannan ya zo da ɗansa ya karanta da shi addini ƙalallahu ƙala rasulu Allah bai son girman kai Allah bai son raina na gaba Allah yana son dogoro da kai Allah yana son mutunta al'umma wallahi duk abin da ya gaya wa ɗansa ke ubangiji sai ya yabe shi ce wa laqad na luqman al hikma mun bai wa luqman hikima ilimi da ƙwarewa da fasaha sai muka ce da shi anishkur lillah amma yi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan dalili ne a fili duk abin da Allah ya baka na ni'ima abin da ake son ya zo a wannan lokaci ka gode wa Allah subhanahu wataala manzo Allah ya koya mana hanyoyi na nuna godiya ga Allah akwai hanyar yin sujuda akwai hanyar kana da abubuwa wanda ba su da shi ka ba su akwai hanyar ka sa halama su al'umma abinda kai Allah ya sa yana da sauki a tare da kai Don ni, imani ga Allah subhanahu wataala nuna godiya ne ubangiji ya bada umarni ya ce washkuruli ku gode mini Allah ya cancanta a gode masa godiya Allah ya maka Nima ba da sabonsa bane yau Allah ya baka matsayi yau Allah ya baka wani abin da kake nema ba yan garaya zaka gayyata wannan ma da lafiya ke kira ba fati zaka shirya ba Allah ya haramta fati ba yan goge zaka zo su maka kirari ba annabi ya tsine ma wa'in ni'ima zaka faɗi kai sujuda ka nuna godiya ga Allah ka kira ko ka zauna a karanta da kai mai haƙƙin Allah a cikin wannan abu saboda a wannan lokacin Allah yana iya zare ranka kyalla ko ji labarin wani bawa Allah da ya rasu sakaran jiya ya yi sallah a masallaci da asubahi ya gama sallah ana tambihi ya yi tambayan matsayin musulmi dangane da abincin kirsimeti aka mishi fatawa wani ana ya ce shi gaskiya zai ci shi yake wallahi ba zai ci kalmar da ya faɗa na ƙarshe kenan aka tashi ya fita ya zauna Allah ya zara ran Ran aka zare ya kuma tafi kenan to yanzu ka zo kana rawa ko kana disco ko kana garaya ana ma kiɗa kana shaye-shaye saboda kai ka waye sai aka zara ranka me kake tunani za ka mutu za a tada ka abin da kake yi kullum musulmi has to be very very careful Allah ya yi ka musulmi ba inda ka iya yi wallahi dole ka bi dokan Allah saboda ana shi dokan Allah iri biyu ne ko ka bi cikin mutunci ka samu lada ko ka bi dole dole sai ka bauta ma Allah aukar aukarhan wannan ka'ida ne ta Allah in ka ki ka bauta mai cikin kwanci hankali to lokacin da ya jarrabe ka da wata matsala za ka kuma kana komawa tilas wai zara shi bu fil kulki Allah ko arnayin sun shiga kwale-kwale ko jirgin sama za ka ga koma ga Allah suke yi ni na zauna kusa da wata a jirgi arniya ce daga jirgin wando zan je delta ko me ya faru da jirgin oho suka ji kara a sama abinda ni take ce mai ustaz biyu ustaz wayan karanta yana abinda muke yin nan mana da Allah ina abinda ake ce la ila Allahun nan rika yi mana fi dinga yi mana ita ba san me za ka duba mu, arne ne ba saboda ta ga mutuwa sai a son da take yin wannan tilas ne aka nuna mata ya fito a bakinta kai musulmi ne su ashe addini gaskiya ne musulmi amma sun ki su yi saboda shaidan ya zama direban su to yau an waye gare musulmai ba su godiya da neman da Allah ya duk musulmanmu yau suna samun nasara a wani abu na siyasa wallahi za a gare su shangiya suke yi wallahi zina suke yi wallahi shaye-shaye suke yi wannan wai shine burgewa mun kusan mu rika kira suna na san mutumin da matsayi aka ba shi ce min kai hakuri usta kuna da amma bu wallahi zan shata ba haka ya faɗa min za mun je za mu yi wa'azi a gari za shi wai dai zala ne kai bari mun kaza amma shi zai sha ba na saboda kana ce shi bai waye musulmi ne fa to da me za ka ji yan uwa ana godiya da ni'ima ka Allah subhanahu wataala da abin da Allah yake so ba wani abin da aka yarda musulmi na shi na daba ta abin da Allah ya tsara mishi don ba ka da wani abu na tsarin ci gaba sai wanda ƙura'ani zo da shi domin ka cokan daga farko har karshe Allah ya tattara duniya daga farko har karshe ya nuna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ƙura'ani ta zo ta sauka yace sallan da nake yi yanke yanke rayuwa na hada hada na da mutuwa na duka yana na hannun Allah to ga min kuma ba ta ciki komin yana na hannun Allah subhanahu wataala yau ka mutu yau ka mutu sai ka zama a kabari da ya fi adadin zaman ko shekara da yi nauka a duniya sai ka zauna a kabari adadin abin da wallahi sama da ninki ba ninki wani na a kabari daga ran da ya mutu zuwa yau shekara 500 ne wallahi na na a kwanci a kabari yau mun za Allah rabarin duniya shekara nawa sahabbai shekaru nawa ne a kabari suke sun yi wannan zama a duniya duk waɗanda suka hore suka yi tsiya Allah ya musu ni'ima suka watsar da ni'iman wallahi ba kai fir'auna ba yau ina fir'auna yake iyan tsiyama Allah ya alkawari ce wallahi sai mun fitar shi don mu kunyatar da shi har yanzu ga shi na za ka gani Allah ya kiyar da gawan ta shi. yan uwa masu girma duk wata ni'ima wallahi akwai godiya ga Allah subhanahu wataala yake Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani kulumin min ki ma razaqnakum ku ci dangin abin da muka baku na halas sannan in kun ci kaga yau aka baka dukiya za ka ci kaji za ka ci gashashen kawo kuya za ka ci kaza Allah ya baka halarci ka ci kai. amma washkuru lillah ka tuna Allah fa akwai Allah fa tare da kai gode ma ni'imansa in kuntum abu don idan Allah fa kuke bauta shi ya halitta me wannan ni'iman gare ka kuma ya sauƙaƙa maka hanyar da za ka samu ‘yan uwa masu girma ni'ima tana buƙata na farko ka yi furti da ni'ima baiwa da Allah ya maka kar a baka dukiya ka zama rawaci sannan kuma ka yi aiki wajen mai bai ba'atillah da yi wa Allah subhanahu wata da Fi Allah ya gawa annaba haka sannan kuma shi yasa magabata suke cewa as-salatu shukrun was-siyamu shukrun sallah godiya ne ga Allah azumi godiya ne amma mutane nawa suke yi akwai wani bacin sa baya sallah akwai wata azumi to zai je umra ba umra zai je dubai zai su fa Allah yake kama su suke fada dan wani zai zo ya ce yana da wani damuwa yana tsoron kare mutu sai fada faɗa nan in ya roƙi Allah zai yafe miki to kuma shi na roƙon Allah ba wanda ya isa ya shiga tsakanin bawa da Allah wani zai ce maka shi fa ya bai sa adadin salon da ake bin shi ba saboda ya rubuta ya da har yarin ya cika saboda yake wofi bai san adadin sallah da yake bin shi ba to ya ne zai Allah ya yafe masa to kai ne za ka ga miki sai ka ba shi fata wanda ba ta saka da a sai ta istighfari ya gode Allah bai kashe shi ba amma da ya mutu arne yan uwa masu girma idan Allah ya maka ni'ima karka boye in kai musulmi ne ka fito kano kai musulmi ne kai ibadan ka kai sallah da azumi kai komin naka harkan da kake yi amma manyan mu nono ne ba koyo a gaban na suna koyo masu musulmai bane to ki ba zai boye shi arne bane kai kuma kai ka boye in an da abinci da hagu suke ci ya burge annabi ya ce shedan yake cin abinci da hagu inan ne nake ci abinci da hagu amma wani burgewa ne zai ci abinci da hagu wani manzala ya ce kai dena ya ce ki ba zai dina ba annabi mama ya ce to da kyau daman ka bai kara maka amfani haka annabi ya gaya masa ya ce kar ku ci abinci da hagu in ji manzo Allah la ta kulu bi shimal fa inna shaytana ya bi shimal kai son ka zama shaytan ne annabi ne ya faɗa ka wani zai shiga wani rito ba sallama saboda kana ce bai waye ba not before you enter kar ka mana sallama nan ana sallama a masallaci ne ka ji karamin arni aikin Allah ka ce kana gaya ma to wannan shine matsalan da muka samu kan a ciki shi yasa kasan mu a rikici take wallahi a rikici kasan mu take kowa ya kama abin da yake ya ga dama zai yi kowa yana ganin ko basiransa zai saki Allah ba ruwan Allah sai na zagin wani shugaba ba wani shugaba bai don problem da ka gyara problem naka jami'an tsaro ku gyara problem naku jiya prof mansur yana karatu yana na ake biya yau mansur yalwa ya yi wasu maganganu dangane da irin matsala na almajiranci sai zamo da manyan almajiran 'yan cofa wanda su sun kure da 'yan tsaka-tsakan da ƙananan duk ya bayyace kowa ya shiga ciki ya kuma misali yanzu jami'an tsaron kana tafiya a kasan nan inda wani jami'in tsaro ku gyara kawai ku tsoron Allah wallahi za ka yi tafiya sai ka yi canji a jikinka ka ya kare ni na gani kuma mun yi nema ya shiga da kafar koci za tun daga koci ka shiga wallahi haddasta inda ke ajin kamuka sai ya kare ba ka wallahi san sai da ka hanya ba wani ƙarya mun kirkiri mana ne mun gani to haka kuma ta muraya kasan mu jihar kasan mu da Allah jama'a wasu suna kokarin kyara suna wa? alhamdulillah ba kowanne ba ne suke yi akwai mutane kirki a cikin jami'a amma wallahi akwai gurbata haka daidai ku mutane manyan officers akwai na kirki akwai gurbata to wallahi sai kowa ya gyara fa jama'a kawai faɗa mu kanka gaskiya ka zauna kai ka nuna ni'imar da Allah ya maka kai musulmi ne za ka yi amfani da ita in kuma kaki wannan matsala ne fa yan uwa masu girma mu rike qur'ani mu rike hadisan annabi Muhammad Allah subhanahu wataala mawadaci ne ba ruwan fa Allah da mu in mun ki mu bi shi Allah ya ce wa man yashkur duk wanda ya gode ni'ima da ne masa to fa inna ma yashkuru li nafsihi wallahi yana godiya don kansa sai da babu da zai kara ma Allah subhanahu wataala duk zatin kanka duk hayaniyanka duk koma ne an ɗiba maka wasu adadi da baka sani ba an ɓoye maka wannan ka gama zafin kai ya kike ke wani bawa Allah da ya aki da mu yi magana lasu gana ikina ka labari ka san Allah ya tsara abu jirgin zai shiga ya je sa ya umara abu ya bukin karfe kaza takwas yana wurin aka ce an daga zai je iya kwanan daga sai tara an daga sai tara da rabi an daga sai goma a rada sai ce mai nan kowa ta sai sha daya a ce kai in ya wuce gobe ya alkawari kawai gane canza wa shiga ka ce sai karfe ka za ce mu tafi kano abinda allah ya shirya nan dole sai ya bi shi a hanya moto congo aka zo aka gobza allah ya nuna ikonsa bai kashe su ba ya sa ya karye wannan kuma ya karye a kafa da a nuna maka baka da wani tsari fa ko babban mota miliyan ashirin da wani abu don ana maka ba wani wannan bai da alaka ni'ima matsayi mene bai da alaka da abin da Allah ya shirya maka ka bi Allah in an gwamza da kai an tafi Allah ya garbe ka amma kai sakaci ka tafi gaban Allah da zuciya lalatacce wallahi al'azim tun daga kabarin ka matsala ne inna rabbaka labir mirsal yan uwa Allah ya samu dace Allah ya sanya albarka a rayuwanmu, Allah ya taimake mu mu yi hakuri mu yi hakuri mu bi Allah mu bauta wa Allah duniya karewa ce yan uwa ko ka so ko ka ƙi kowa yake gida dauki wudubi duba kansa ya ɗauki hoton da ya dauka shekara goma ba zai ga da bambanci dauki lokacin ma ka ɗauke ka hannu da yanzu da kake daukar naka yaya ka san ka kusan tafiya bye bye Allah ya hada mu a cikin kenan amma in jama'a suka ki jin magana oho Allah ya taimake mu komu ila salatikum